بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ان شاء الله تعالى وبسكو ya fi laigurogin da ya karatun yi mini littafiyan umdatul akamun ya alhafiz abdulgani almagdisi tsocin mai mawagogin da alkhairi yanakin babu haddi sarika babu ne ba zai tiyan haddiya in eh, yau na الحديث التاسع والأربعون بعد الثلاثمائة حديث kpakobe shi ti ceto shi babe gutani ci a abdullahi bin umar radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kato fi bijanin qimatuhu wa fi lafzin samanuhu salatu rahim abdullahi giyan saiduna umar so cube boyu ya zagu baba ga annabi sallallahu alaihi wasallam katuwa fi mijanin annabi ba hukunci wajen haddi ya gwaba etiye mijanin bu ke mijanin nga yi ene kungu caji uje amfani bayin caja tsawa rayu lokaci na wuga da kona ke kuma kuna jaja a na ne zai lakan gwa ne kwa ko ɗaya eh, gundoro na cedon hali kunya ne zai lakan guna a dekun na jafi ibu e ka ce ga yi wuce na ma to mije na ga zando ci ta ce musulmi jibu annabi ga lugwa ba kima yana nuna lafazin da cewa ga ewu na mijanun nan wana salasatu da ra'i dir amiguta a cagu bugu jiwa kawai ya zaji ya ce jikin e a an sai tuyo wani ganye wani dondoyi na da kima dir amiguta na a galugwa ba tuwatsun kafiri shi a yaku musulunci bu etinye na ba etinye rubu dinare wani eleki mai gwaza wangi biya wuce ma kila ta to bayan rubu dinare waza gwaba tsohon rubu dinare gbani wa itakaniya jikagbin otutu a shagun wayan nan wacin jiyan sosai na gama yi tufatawa ya man wuce kunna al'imam malik lokaci na biyu ga yi kiwaye laye ga wu a yi gbagba yi sadaka ga rubu na yi mana ya wade na shari'a ga yi zaga ya lagwa babu wani agaza de shi biya waje ya tin sadaka wuce ya wairin nan kunkya ne na gayi fatawa ya ce alamar wuce wani bugu sadaka gajin zumayen rubu dinari ma ika gba wata tuba ne wato ade wuce sokun zagin doci na gbiga waya fiyoto ta ce eti da ade man na ya fatawa ga ewu wato zagi gaba gina ewu na rula jika gugu bai wuce sauki to zagin na dawo bayani bai man doci ga yawon cigiya ebo kibo eti kayi da yin fatawa imam malika gaba mutu tubo ga wando na gun rubu dinara na gaji kagba watutun na na yawon shigiya bugun wa lo da gigi wani jika guwan na ga zai wani olu zai yi wa fawon ma da ya bayani ji ke dai alamari na tazu gana annabi sallallahu alaihi wasallam ga gani bai sahaban doci na gama ya wayi mina shiga wudi ya yin dawa na nabi gan irtamis walau khatama min hadid da wasa da ake bai kan wayi ruka yin kpa wa diolabi bi alagi kin giba yin sadaka ugo bin neman jigan akalli sadak la hadda li akalli sadak iya kadabwa ya kiyo ya yin sadaka kan wayi jikan ne daga idajani laifi da wa a ci a gama eba gana ta zuna sadaka wuke da kudu kawai 1 miliyan 1 biliyan shirya ya daji na kuranu ga wa a taitun ihidahunna kintara man jiga yana ya kintara nan gayi dukiya lati wujiji ka kayan lati zinari ngai kpabe ki yankin kintara yin wale dukiya ga dama triliyon ji wani a ga lati da na ya dukiya zinari lati da na lati da na nga so shekpabe wallahi an a wetin sadaka bugo ide kundwa umake da giyo e gbagba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganye ga ya wani da albarka ga nan gai ya wani nauyu da sauki da da wucin gurgudu ya kagbuza laifi da ba ndoron wajina to watun ade yahudu na jebi musulunci mai tegwa ba wani a ga yagwa bai matuna, a galagwa lagwa bai baki bu rubu dinarin mai shari'a ji ce ji ya ga wuce ga lokaci na yagwa na gafe mutunci wuye ci yi zayana yagwa na ga da su toye ciki mun bu ya ci cin wani su kwaji yuna amma lokaci na yagwa na gabe an ci jina a ga mutu ji an yi ci bai babawin yagwa na yahudu ji shagwa fi alamar shari'a musulunci sarawai nga malaya lula gan babban rika ideology ji sa kiwuje ga gabo kan za alaza wuna e za za wa ga lama wa ga nga rayu guba a cimbo e bana zai wuza da na ya lulu gwa ngo le rayu le ji to ba ta yi kima na ji ce tu na ji na cile na a cin wuce da an kali tuta an kali jiko ne ba ga ila ga Qur'anu ga Allah ya'lam man khalaq wa huwa al khabir zai ji zawon gishi na sama fi doka na guwa ina na mula bai ji tukin nasara zai sa doka ji na fitina zobari wallahi tallahi e ci da e yi kiwo patu zobo e wani kukulluwa ji a gaga ba doka ga mula a tutsa gura yau fargaba ba fi bai ga da ci gaba tuna da mafa bai giwa e giwun dawa kan doro ego freedom ya gama na naji e layau ji zaki ba musulunci lugwa gogo man shiga shari'atu diya hifdhan lil abdan Allah diya la cici e bulu fetutu ya na kan kwace ji amma e gwabala ta tin zai yi na e tin rubu dinaro ulu fetutu ya kiyan dukiya za gizi wani da ga zandoro ya ga e gwabada ba wallahi yi magabe kana tsullaba cikin boyi na dana hukuncin na gada ba kacha amro ba ba ta ga mina wada wallahi talla ya cabu wadda na ga bagwaye shi kwata lewa ya ga igbe ci da na wana dole ga dole waje tuba yin kwawo gabe amfani gowai ibuna kayan gwaza wangi gayi kan gawa ciwo ga ya gwaye bai amfani ibuna hatta e na wa bai yin fuje tun galo a jikewa da yi mewa zun sa funo gobe wani ya gwaye kawai ala ga baya udana wasu gbogbo yi ga mai tuba wuto ce wallahi tallahi yawo mai shele yau mai jiri amma doka ya wudu ji sharri ya wudu ji an lufikin yan musulmi jawa gangan bi adini ya ji a cai je la safiya o ga jika tuna bebe yina wa de ko kaza wa de ko kaza mulla musulmi jawa to a bi ka tun adini zan doro dai ji kokare yi mu dai kwali zamani amma mu dai ka tun adini na wa je indo wa je director wa je commissioner wa je minister ebo bo sharri ya wudu ji manyan ya rabi ja Allah da square one ade kima wato society ba a jiga ma qur'anu ji ga ulul amri minko. a gai shi cew a gai tisha al'umma jo guna gai wuza wangi shi ba a jiyin doro a jashe bara yi na zai ji dai je jahili shi na mun je waza yi na ya ti bukata ji bu guna ya ga society ba ba ta shirya wudu jo sai zai ja satuna sai lacin ya tun adini na bai ka tun adini na bai za adini shi su kusan youtube adisiyan gboro na na aisha soci bai sami annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na na aisha ganwo a tunana aisha wo tucin su ko ya kulufe ga ga tuktawul yadu fi rubu dinarin fasa'idan ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga aja bazagwa etikibo etiyan dukiyar rubu dinari nauyi na ko fasa'idan ko yana gaci na ke ga an sait daga nwa 6,000 a galawa ji haddi kaya yau yan e amfanin da ciyo ga sai wa yi wa a da ga kimayen na zuko mutu rubu dinar annabi ga bagwa e ciwo to ka tuna shi ila hadisin na wani e bazagwa e ciki bu e ci dukiya yau amma dukiya kice ke bazagwa ciwo nawa ya ci fili wani an sai nawa ya ci fili wani na wasu na bai gun a sowa da nan an doro ya wuce ce gice hadiyar lana ko wutsau katon wa ya giwace wallah ne wadda kafa wayu damu. so ya waga kafi abasa gwanan sharati ribe sarawi wa yi kiyo dukiya na waso da bai a wa ga randorowa wa gaba ka zama wasu wannan don ko yin amfanin na don a wa ga lalle wa mota amma na ya ci fili wani ai eh, ba zagwati ba gala musulunci da ka'ida wa ke wo ƙur'anu ga asari ko asari ƙatu faktawo aidiyahuma jaza'an bi ma kasaba na kala min Allah wallawa azizun hakim oga zanduwa ga da biyan yi nan alama bagwa a shirar ji dabo sharaci ji dabo e gina laji baligi na ganyen ya abubuwa dukiya nawa ya ci fille wani e zaga da la shayuyi abubuwa abubuwa doka ji dabo ka'ida ji dabo na ji e dazan kafi a basa gwada a ga hikimar cikin shari'a da na na laye dufe lafiya da yake bona nga ma la ibe ci jamini an wadan egwa banna hikima mu cikuro na biya yi daga bato ci wani sai babu ne ba zai tiyan inkari shafa'ati fil hudud ezu biyu bo zuya e bayan haddin ya toce ya e zattun lo an yi ko ya ci da ko azaji kazafi ko a gefi wa biyo shi shiga fabin da ba hukuma babu na ba zai yi kede etun dede etun wuce wani adi hali ne boza ya idatan gwaza ne ƙur'an ga man ya shafa hatan hasana ya kun lahu nasibun minha wa man ya shafa shafa'atan sayi'a ya kun lahu kiflo minha kan doro na bi boza ya yi tiye bolo-bolo na tibi na kun a galawa tibi na kun a gama na zunta uya aibun doci wacce gikin ya zanna wacce gai shifata hasana da zanna bai tun da diya amma sharri fatu da nan wadda gbogbo ya alin nan kowai wayan da cewa gikin ya yulu ta guri na gai ga shifata hasana zan doro juna ta ta khairu a ce ga gbogbo zoya eti tun da diya da cin ulu na wani kayi zaga tun loci tun da diya kayi da shi dabo wanda ya yi tun da diya a ga oluwa lawa ugba tun na faga zanna ya tafi wala fasadi lo alumaji a ga wala wani lugwa wu ba inji zandoro e ya boya sharri ba ya e zai e fi bu waga boya tun di etiye tu da yau kin dona waje ala da yankin ina na ya zagara da wanda da leza mun ci ya wogi wuya zai ji alamari dan kwa bona to na ji kwata bu boya da diwo wani waga zairin na ji ya fasadu ga bekin mu iza da yi lotun dede ko wufiye bai tun dede yandoci wagawai da gikini ya zahirin na jalawa ya awa amma zai fi loke jan a cashen ripatu da aka taji kone ka yi riza na ji da gikini ya wadela da ko ya zalo alkhairi waji a gaga kan ko gikini tiya alayu bo to bata shafa'ata hasanu na wato na tuzu mana wadela dauna to hadisin na wai wugwayan faruwa na jin zamai nabi muhammadi na sallallahu alaihi wasallam ngai lokaci na izan zagin doci na yi mazumiya na da yi na e bacci bu a cirewa bubu ya etiki bu ete na ulona ana yi shugabe a yi ganbe bayanin na yau عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم sha'anul المأزومية allati sarakat da na aisha gan alamariya ya zanzagin nan mbe a fe muwa ya makaci a ku gikini kin do dai zaga je za mu ciko dan fo dan je macilen da ci ta diwa so za ji jaja ku gikini ete na ta a ga wani da police station bu wani da doko za kya ta ta wuce da wanzu na Ko ce ga yi zai bu waga wagan macilen da ci ta an kare za wangi je lana ebo cinwubo ebo elatubo ebo darjubo zandoro doro yi na ga ku gikini kya jeje kya zanna ya bele na e kuna ce zana na wana to in zagin na wafe za mu ci ko da ta cin kuraishi ci jau mu ci be yi kuraishi ci sha ku gikini a a hadiye yi mai kiyo alaza bagwa iri zanna ga bago da iri ciwonu dijo ne an bayani fakalu kureshi cife fe diga man fi ha rasulallah, sallallahu alaihi wasallam za ga gabe tu so ko sai da ti eti nabu na ya gwaba na gwayin a banzagin na na agutafina na hukuncin na da tuba na za ga gabe tu so koya kin do dai zagayen yi hukuma a fewa zai dako mu ci ko na za ko na zai yi masoyin gabana na etide ke sanadi lutun fi adabu adabu zikewa ni zidai be wani yau. to lamarin na ipata cana ujina zidaibe zidai be gabana yo Adaga ga wani na naga da halin na da na alawa baya to ina ji faruwa yan zagin na na da wani fakalu quraishi ci fej gawwa man yajtari wa alai idille zandoro na latishi ba tu yi soko ita al'amarin na wani ya na wazo lahajin lugwana gai gai ji tarewa layo za a lo ba tu ko soko cewa bi ga lahajin lugwa ya cin zagin na boye na yi na a to ga alle zai jin wani ya sai zai usama ya gini zai ga le usama ya zuwa wani anabi ya bu anabi ya bu babu mai ya bu mutu ga zai do zaid wujen farko na ka musulunci gona gada wani fakallamahu usama usama da wani sai ba nabi sallallahu alaihi wasallam etide gici na makaci kube bawuna shi ci kube bawuna ungiya fakal idan e, na usama ya gana da nabi gula zagin lugwa ni za shi ku kawa bi wani annabi fe ga etiye bayan da tunna na usama lonai ga a tashfa fi haddi mai la a sa waye ga wasa za etiyan haddi doka na toci a cici na dokan toci ga waiwa ga dagwayo sun makon kan gaganci sun makon kan gaganci a nabin na kinta hankali nan na bayan waciyan usamaina faktatoba annabi fai ga dawazi ngai ga khutuba wa gaggabe zawangi shi khitba be kasra ya wuce yi miwa khutba be domma ya wuce yi kiyo wa gaggawa shi yau zawangi annabi shega da khutuba watsun goke ga izo izoshi na toshi ya yi na su kwa mulki uji tabbatu da gubo ruba alkhairi wagai shi tukwayen labarin shi na watsun da je faruwa yi na doka na ji wa wasu san ikinawa na wace tun wani zai ji ya la'ama na kwan na ji ya ce ji an yi shi da tuwaje wani gwakwa ji ba ni kewa ga zai bebe ya ya lotun ke ba ben zan zandoro wuga ke ti an yi shi wani ci shiga foku ka ke mu kanana to ga shi tukpa wa labari ji ade tsakani 50 gukin ilegan illegal migrant na ji na country ndo chobe ga fi nigeria wani a ga ajin wani kwata ni dai ji neighboring countries na so labari fetin ya road safety to ji doka ga shi mashin ji na ji zai ci biyu ga go kilomita kaza gangba kwa wani na. a ga wujin hukunci ngole doka na igba da yi wasa sun wula eto ajin mu a da shiri mashin ji jau zai ya ga liye bici ba zuma babu jinin bu kilomita ka zaga hukunci efcc to sha ga di commissioner doci commissioner information ya kwara state bin zagin doci da kwara cijo na ji ba na biyo jama'i na ke sa to watsu a kewa ga zai biya ya lotun kewa ban yi da na fa wa yi tishi ce jin an shi wada ndo ci ba kalulo ya ndo shake da ka tashi ko to a tun zawangi kan doro wa jami'in mun wadan lokaci na muga gumbe tishi kirki na wannan tishi kirki na ji da ba ke su na jikin bu fata na ce tuwa ke lamari ce biye bi fondoro ya airport so ga gabanan doro na ga ciwo ga gigba ta salari na a yayi da matiya wa deuzurikin ba ni? ndelwa ndoro dewa ga a gaza kirkin mai tumbo ebo kibo ebo gamman toro nule ebe na so kan doro ezo shiga feza kirki zan doro da zumu mu daga min hutu gyara kawai za dede mun fiyo ga egbabe yezo banwe amma idan na waye shaga da doka da na wagwace zan doro je na abuna nole ga kin wonyo wo mai ku fasadu ke ya zawan gishi kawai mi to shaga da ya gani wallahi tallahi ina da wa na ga da ya guru gwani mugo ji kan doro lufiu da tatacin do na ji annabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam abu zaid alfazazi Mu ji annabi ya ga sasal khalq lina wa shiddatan annabi shi ji zo etiyan linan sauki wa shidda gan be zafi lokacin da cin wani dabu ya jama yuji lokacin da cimma wajen wai wani to haca ga sai fa zo cha amma ga ga da fitini yo e ba ida bugun wada o ga ke ya ga nawo o yi ke yo o ke yi fitina e ba ida bodo da karai. nga mala sayyidina umar ngai tofiya bidiya ne ji tiya zamani na man sai na wato gumbe za mu ci jina ke sobi gina ke sahibu daniel na zan na ji kpatawa ga alaki da didi ya can zamani sai na umar ma watan gumbi ayi watan gumbi ayi ibn e sabig fed da zan zada ishabu babu da e gaza wangi gaga lami gumu so ba ebo bidiya ne uliwe be wa alacin yana gama la bidiyu la goyi zamani sai na usman ebo na mudabu sarawin wa gada je to sayirin doro gala ga ire khawarijawa na jibin mamu gobar foshi ba na dawayi sai da na umar ga mana waye su ibn to zai ji ga gun hawa rija wannan jinan ga alwa gwa sauki sauke ebo buda da gara na shigeje ma na gara je yan waya so e zo shi wani da yake wani da bukata yin sifayen sifa guba ba. ni ibu na ga ganda lamar shiga ni e zo shi na so ci tsayi na su ko bai tabbata yin mulki da gubu wajen jagora wa yusufa wangi ne zoci biyan wuce annabi sallallahu alaihi wasallam waga nuguta nuyawa zijin ya zai je tinye wacce usama wana ga ina ma ahlaka allazina min A na de zai ji shi ya zona annahum hunkanu iza saraka fihin sharif aga za mu na yi na yina taraku aji ya jin hadda wa a saraka fihin da'if amma ga zagbo gundi zai yi yin dora na talaka a kamo alayil hajji a jiudi haddi wa a annabi gato mi shekuti gani betoci laula anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata'tu yadaha gada aga ga fatima dai na yi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam shi ga yayi sangu gaba sangu gaba da wucin ke ga yawo izo shi eba dokan kimbu gama watsun jin rabuwari lobe shi ne gunga da wani a doka a doka e idina doka bebe yi nan ga lotun bayan to masu doka yin demokrasi bai constitution yahudu na ifi gwagwa na so can wuluki abu yayi watsun inaji pata ji kpata da na lotun bayan na rai wuga selfish interest ba wallahi tallahi aga lotun lobin ya yi jihanna wa gama amma ina constitution ya ga gan wa wan gida gi wa ikpayo wa PDP gaa ga le fiji lo boy wa lona kila ga banan do chi tiya o ga EFCC jile ga lo bi an su ko ga da aminci doka ga da wono wa na ba wono auje magi billions a bi oga doka na a so bai wucin jama'i musulmi shi na gai wayan adalci ya zoci ga dabu ma musamman kara ga tun ya gburu ya zoci ni awa ga wuce kiyo mutawan wuce to na gai gurgudun ya katun ya yi nan lafazin doce a ga kanat imra'atun adai zanzagin doci ta sta'irul mata wajen makayan amfani shi muga mata jihadu gaga mana ya abe ji gaga obe jiharu ya kaza mi wuda ji amfani obe jiharu ya kaza ga ngwa ga mana ya umbiya labari be da anabi ya ce zanzagin na wani anabi ga alugwa baya bugu ke ga yau kayan amfani ga Allah ya sa mu ci bezun ko da yin hukun wani wani ji faru ya zai maza ya kan shi da ku gowa bukata hukuncin ya gwaba wata tubo bogoje maji katuna hadisin na juyi hadisin na wina haramu yo na dokan tsoci zagufa bici hadina na tsoci ga hajjin tubo na dana wata alfurma wata boye ta zayete ga lawa da na yin baci zandoro na gwayan amfani ce gomi ga wujin yana hukuncin wuton yake yin yi shi abubuwa ba ma yin ta ci ewa adalci gada zawon gisho a zawon gisho lashe ne za daidai ɗaya eh, to talaka zagwagwagi ba godeci zai dai latuna zai dai mulki na ɓata zanen ganyen jin ewa eh, ga hukunci na waga ji ti talaka wani ga bai mutu zakoyan eh, amma zan doro kwai zushin doro na ila hukunci cinye ta talaka ji wani ke zagwagba gishi lugwana ato etinye zagwagba gishi ke zai e ji na lugwana to e kpaya alaka wayo ya aluma ji alaka biya je mana ji redi ya e gai lobe a yin ci zawun ciko na ko ya gi zawun ciko ke sun gada be kawo wuza wu a ga uboya a ga wuce tafi amma wani talaka wuza sa ga wuga ko life in prison ta ta na jijin adalci musulunci wa mai musulmi jin na gari gurgudu ya katun yi nan gurgudu ni bana social barkudu bai ga cin bici na toci fagan bai yi da dufe lafiya su ko wa biyu yi kinye yi bu jimana ji to na ji zuma ya e gira yi musulmi ji illa e musulmi ji fi shagala ga yi kinye mai duguri ba to yi bu to bani da dawa tun ifo e zuma ji allah adere kuwa ya mushi fi na kana gaja gira yi tita cato ya ya gya musulmi shi na to idi dokun da ya ban doro da na suko ji ci gaya jama'ai musulmi shi ina mai ugwa gan al'amarin wuce an cikpa wani kewa ji agi zagi zagi to na yi bai to na biya na aku da aka fi gwanta a ji na tsakani za 214 ibe biya wani fata mini dai ja adiya gwajin sofa ne za kpako ce tuguwa bai guni kpata a ga ibe ne sashi yau so a ga cagi ma ni ta can abu addini ga da nan new zealand za 214 bai suna addini ba addini na febe yan na jimaji gafa ibi na kiyan algeria akidan nanana egin zagi na ja patiti ba ala ya na ibu na kan doro akida na ga na efe dujiniya a debe kampi kan fitita can fi kiyan algeria lokacin akida na kiyan gwata mando cewa egin zagi dai na ja gaben daji kwata cigan daji kafiri na agban dagi wuce ya mafi a cigewa fatawa bai shek husaini ga alan wannan jaja lokaci na ya bitin ki akida didin na luba ki a jijina a tofe ya doji fatawa ga gina ya da alan wajen wani jajaya so alamarin na ziwujiga lokacin wucin manna yi ta na yawo daga polisin doro a ga da kiyan algeria na fiya sojan doro kafira tungala al'amru bil maruf wannan yau ilmun kare ba mai suna jin wafiri bai hawari ji gan bai zila ji yabo mota mutazila ji gan bai hawari ji zan doro ga cale na alama zan doro lo bai akida yana amma a ga daga na wajiyan ida bai akida miya na wajen kiyan kafiri ko milawan wa sun na yi janaca a kidan yin bidiya shi ko yanzu shi na ilo tun bai doka so shi ana alawu sun na a na ga ya kuri to a daga yi sallah na amma kida wa da littafi kida ji min ya yi na lo a kida yin motar labe hawari ji bai da sunna na zandoro na lobe da waya na alama jalaka gamala kafiri yau musulmi yo kaidu ya kidi wasu littafi da jaure wallahi tallahi nga malaza wa mutsa musulmi ayo ban batiya da na musulmi bo da na kafiro fatan ni babu en we fi litafi jo she gbaga mu to tso litafi ne yiga fira ku mu'asir ya doktor galib na ku kai ti kungiya jo kaka gal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ya khawarij be mu'tazila jin wa teri be ahlus sunna ibn e ya wore ga chale ba ci shin be tsaya a gama da kai ngama la bombi na jeji kpata da nan jiga da dai ne ga yijin rabe da waya ya ma gowa na ya ma da ku al sunna to wacha a gola kure waje te zo ci na ji ba su kwana yage wato musulmi ji a ci ga a hakuri ta ki hadisi ga man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi wa man lam yastati fa bi lisanihi wa man lam yastati fa bi qalbihi fa zalika adwaful iman akida sunna da wannan mai gawan wujin zuma na siya na mai ajin wani wujin zuma ta wato mai jin wani amma za wula mai toya to ki amfani haddi na ji shari'a lamai na wa ga yi zaje kafiri da yana wula mai tuda wa yana so na ji yiwa kida na cikin bola for long gama eda ta tubo kawai dai lobe haya cikin eda lokacin haddi zaje adamawa agwakin wuce dago wani ki a fejin aga wale ci gizuko bi da abin amma wayi tuloci government ko student alaka yaji za mu ci daga bai wuna ya ga zan na jiga ya tu hukumar na zuma student kila wa university za a tafi buna zan na yi kwata ga ya daula ya kafirinci na kago ya tuloci ji gafi mu ce yi kago ga mu la target mu ci kwa yi civil servant musamman ba zan kamu ji da wuna ga ji ga security hukumar musulunci ga ta musulunci ga ta a'a wale ga zawangi gashe mumini bai ne ina aja ƙur'anu ji misali hali na zawangi ya fita tubana a adi zai ji ga kuta da tun alkhairi ji na ma dai zai ji tatacin ba da wani zati ti guta ta ga su kuji zawangi jau bugu ngamala wa fi aqida sunna fuskan doro wani zando man aga ku dalili jama'a wuce jibe wa ji mamaki ƙur'anu gaba ma wayan na ibata amma da fahimta zai je gaggawa da fahimta titacen haji da fahimta sahaba ja su ko zai rike fi akida wuce wani su ko kan wa ya arziki ya fahimta ya akida wangina nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك